alƙa’il wa ƙaunuhul haƙ wa rabu ka ya khuluƙu ma ya sha wa maka na lahumar khiyara subhanallahi wa ta’ala amma ya shiriku wasalatu wasalama ala rasulullahi amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi a tada bi hadihi ila mildaza amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ainihin wato a 21 ga watan zulƙada hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan biyar shekara 2020 da ainihin wato hudu a wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammadu inuwa mai ingila a wannan unguwa ta askwalaye inda muke gabatar da karatu cikin littafin shehun malami alƙadiyya na ainihin wato ashafa ashifa bi ta'arifi huquqil Mustapha, wanda suke da bugu irin nawa za su duba shafi na 69 wannan shine majalisi na 26 da bakwai majalisi na ashirin da ainihin wato bakwai da muka ɗauko waccan gabar inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ike yin addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika Allah ina roƙonka rahama daga gurinka yanzu nan ina tahowa ake tambaya ta wani bashi ya masa yawa har yana tunanin zai je sai da kidini ɗinsa don ya biya bashi na ce mushkilar mutane shine a yanzu a daidai lokacin da kowa yake cikin kuka akwai matsala amma kai ka rantse da Allah kamar babu matsala ne ka je duk masallatan da ka sani in aka ce maka an gama sallah wallahi da wuya mutane ka ga sun zauna a masallaci bayan sallah minti biyar minti bakwai azkar din ma to dama in kana da matsala wajen waye kamata ka kai kuka to mutane ba sa iya kai kukansu wajen Allah subhanahu wata'ala sai su ta kai kukan matsalarsu wajen waɗanda babu abin da za su yi musu saboda daga ƙarshe duk wani wanda za ka yi riko da shi don ya cire ka daga cikin wani yanayin shi sababi ne kawai mai yi dama daga ƙarshe shi ne Allah shi sa an ka tsaya kai ma Allah abin da ya dace ka jira wala kana zaune Allah sai tilasta wani ya zo don warware matsalarka amma mutane azkar ma wannan ka duba ka gani kuma ka je na faɗa maka haka mutane suke maganan wai mutum yana da matsala ya tashi ya hana idansa bacci da daddare ya nema a gurin Allah Allah ya mai masuta bata ma taso ba sai dai kawai mutum ya tashi ya je ya samu wancan ya mai kuka yana cikin matsala ga inda ya kamata ya kai kukan wa kukan matsalarsa yaƙi yana kai ƙaran matsalarsa wajen inda bai kamata a ce ya kai kukan matsalarsa ba wannan shine yanzu idan mun ɗauki matsalar abin da ya shafi bashi ne shin don Allah ga mutumin da bashi yi masa yawa ya rasa yadda zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyar da mu addu'ar da za ka yi ba don Allah ya warware maka yadda za ka yi ka biya bashin ya koyar kuma yanzu hisnul muslim din nan yanzu eh ba dole sai ka yi ta yawo da littafi ba duk wanda yake da waya babba take da me eh play store andre yana iya sauke hisnul muslim a cikin ta maimakon sai ka ta yawo da littafi ba gashi nan ba yanzu eh ba ga hisnul muslim din ba a waya yanzu to mutum ana bin sa bashi annabi ya karantar da addu'ar da ka yi ka zauna dan Allah subhanahu ta'ala ya shiga cikin lamarinka bashin Allah ya warware maka shi amma sai ka ga mutane sun ƙi sun je suna neman biyan bukatarsu wajen wanda asali bukatar biyanta ba a hannun shi yake ba a hannun Allah yake ba annabi ya karantar da cewa duk mutumin da ba shi yi masa yawa ba zanci wannan addu'ar Allahumma makfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman waka Allahumma inni أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلء الدين وغلبة الرجال haka annabi ya ce bashi ba zai maka yawa ba ka lizimci wannan addu'ar kana yi sai Allah ya hore maka hanyar da za ka biya bashi to ko ka faɗa mai wannan bai yadda ba ya fi so ya tafi wajen wani malamin tsubbe bashi wata kwandage giyar laya ta yi girman wannan ya ce mai in zai shiga gida ya cije ta in zai fita ya cije ta daga nan ne zai samu hanyar da zai warware ma kansa bashi shikenan daga nan kuma sai kaga kullun ƙara shiga cikin matsala yake Allah ya kiyaye to dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma inni as'aluka rahmatan Allah ina roƙonka rahama kuma rahaman min indika daga wajenka nake roƙonta ita ainihin wato rahama din da haka zamu ga cewa wannan lafazi na Allahumma akwai yadda laraba suke masa su juya shi daga lafzul jalala ya koma wannan ainihin wato allahumma din da aka guri biyar da ya zo a cikin alkur'ani guri ɗaya ne kaɗai wasu suka istikdamin wannan sunan don jama kansu masifa amma gurare guda hudu Allah na farko ya ce wa annabi ya ce kulillahumma. malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير naka على كل شيء قدير shi yasa manzo Allah ko ga da ya tashi sai yake fada wa Allah yace wal khairu biyadika wash sharru laysa ilayka kaddara da aka ce kai imani da ita mai kyau da mara kyau wannan bin nisba zuwa gare ka ne kai ɗan adam Sau da ababen da kake cin karo da su a rayuwa akwai wanda zai maka dadi akwai wanda bai zai maka daɗi ba to wanda ba zai maka daɗin ba kai a gurin ka tunda ka ɗauke shi sharri sai aka ce masa sharrin amma ba tare da dan a gurin Allah subhanahu ta'ala, haka abin yake ba sannan Allah yake ta qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin sannan guri na uku Allah madaukakin sarki da yace innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajrimin ta al-anharu fi jannatin na'im sai ce da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin wannan a aljanna kenan Allah ka sa muna daga cikin wa'inda za mu faɗi wannan sannan qulillahumma fatiris samawati fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaktalifun to sai guri na daya wanda shi ne na biyar inda Allah yake cewa wa yadda ƙalin Allahumma in kana hada huwal haƙa min indika sanda suka ce Allah inda wannan ƙura'anin gaskiya ne daga gurinka fa amdir alaina hijaratin min as-sama'i aw na bi adabin ali to nan ne kadai to haka wannan yana daga cikin alfatsin da ake roƙon Allah da su shi sa annabi ya ce Allahumma inni as'aluka rahmatan Allah ina roƙonka rahama min indika daga gurinka tahdi biha qalbi rahamar da za ka shiryar da zuciyata da ita wata jima'u, amri sannan ka tattaro al'amarina sannan wata lummu sannan Allah ka ƙara tattaro ma sha'asi abinda zai watse nawa wata sulihu biha ibi sannan Allah ka gyara duk abin da yake yafa kunawa wata rafa’u shahidi sannan Allah subhanahu wata'ala ka ɗaga ainihin wato abin da zan halatta zaki bi biha amali sannan Allah ka tsarkake aikina alhimuni bi biha shiri sannan Allah ka kinsa min da wannan shiriyata da haka yana daga cikin ma'anar kalmar rushud shine sanin ciwon kai kamar yadda Allah ya ce wala qad atina ibrahima rushdahu min qablu shi yasa wajen ba marayu dukiya Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan in kun hango alama sun san ciwon kansu fadfa'u ilaihim amwalahum wata ruddu biha ulfati sannan Allah ka dawo da duk abin da na saba da shi wata asimuni biha min kulli su'in sannan Allah ka tsare ni daga kowane irin mummunan abu Allahumma inni as'aluka al-fawza Allah ina roƙonka da samun babban rabo inda al-qada'i lokacin da zaka yi hukunta ajalina ina fata an fahimta domin mun sha faɗa muna cewa akwai abubuwan da ba su da amsa sai sun faru kowa ya shigo duniya wani anan yana da date da aka haife shi da shekara da kwanan wata to yanzu yau shi za ka bar duniya wannan bai da amsa sai ya faru matsala ta biyu za ka bar duniya da aiki mai kyau ko ba za ka bar ta ba shi ma bai da amsa sai ya faru wanda ya ce maka garan da za ka mutu ƙarya yake nashi ma bai sani ba ballantana ya sauna wani sannan za a yi kyakkyawan cika gurin mutuwa wannan ma ba a sani ba sai dai idan mutuwar ta zo kawai wannan dalilin ya sa kuka ga na sha faɗa nake cewa sau da yawa muna yin addu'a muna cewa muna roƙon Allah daga fitnatul mahaya da fitnatul mamati in ka tambaye mutum me fitnatul a mamaci da ka ga mu'uzami ba a sani ba to babu babbar fitina ga ɗan adam ran da zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah a ce sa da Allah ta lalace wannan ita ce fitina ta mutuwa kuma wannan babu fitinar da ta kai ta ga ɗan adam lokacin mutuwa saboda ka anan ne shedan yake zuwa ya duk abin da zai iya tattarawa sanda za ka bar duniya in ka da Allah ta riga ta lalace lalace wadda ba za ta gyaru ba bayan mutuwa to shi kenan ya riga shi ya ci riba don ya san da kai da shi memba ne na zaman wuta na dindindin wannan shi ne na haka shi yasa Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama ashe ban muku wasiya ba ya ku ƴaƴan annabi adamin cewa Allah ta abudu shaytan kada ku bauta ma shaytan Allah ya ce innahu lakum mu mubin shi shedan gare ku makiyi ne sai ya ce wa anibuduni ku bauta min hada siratun mustaqim sai ya ce wa laqad adalla minkum jibillan kathira shedan ya halaka generation da yawa inji Allah subhanahu wataala fitnatul mamati kuma fitnatul mahaya kana musulmi Allah ya jarrabe ka da bauta ma Allah ba akan karanta wannan manzon Allah wala wannan babban fitina ne a rayuwa babbar fitina ne a rayuwa to shi yasa sai manzon Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka al-fawda indal qada'i Allah ina roƙonka babbar rabo lokacin da zaka hukunta wato ɗaukar ajali wa nuzulul shuhada'i da kuma shokan nan na ainihin wato a shuhada'i da haka nan shuhada'i daga cikin ma'anarsa shine da kuma saukan nan na gara na kaɓaki tun da can Allah ya ce nuzulan min gafurur rahi sannan wa aisha su hada'i da rayuwa ta masu arziki arziki kuma irin na duniya da na lahira su mutane lokacin da duka ke maganan arziki abin da yake zuwa musu mafi yawanci a zahin ɗinsu shine kawai kuɗi shi kaɗai suka sani a matsayin arziki bayan kuwa wallahi baka sani ba cewa idan Allah ya bakka da lafiya babban arziki ne ni na ga tarihin mutumin da aka bayar kuma ba da daɗewa abin ya faru ba ya tara kuɗi billions of dollars ran da ya zo kafin ya mutu da ciwon kansa ya mutu likitoci suka faɗa mai ya yi abin da zai daga nan zuwa lokaci kana sai ga shi ya sa an ɗibo kuɗi yana cewa a ma mutane yana ganin ya ɓata ma kansa lokaci a rayuwa ya ce wallahi ya ɗaukar kuɗin da ya tara a rayuwa suna iya mai komai shi za a kawo lokacin da kuɗi ba zai iya mai wani abu ba to daga likitoci an tara a kan shi amma kuma su samun mai da lafiyar da yake nema sun kasa to yanzu da yawa Allah ya basu da lafiya amma har yanzu ganin suke Allah bai musu komai ba shi yasa ake so ka dinga zuwa asibiti ziyara duk yadda kake in ka je asibiti sai ka gode ma Allah kai ka taka ka je lafiya lau sai ka ga wani magashi a asibiti an kawo shi ba lafiya kuɗin ma da za a sai magani ba wai ta abinci ma ake ba ya ma za a yi ita ake to wannan yana ciki da haka wa nasara alal a'da'i da kuma taimako akan makiya Allah ya baka mata ta kirki na rantsi da Allah arziki ne idan Allah ya ga dama billahi allazi sai ya kyale ka sai ya ɗauki kuɗi ya baka wallahi matarka ta zama ma fitina sai ka gama duk harkokinka a waje wallahi sai ka zo za ka shiga gida gaban kai faɗi a me yasa Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa yana faɗa wa annabi cewa wala tu'jibuka amwaluhum wala mi wala auladuhum kada ka bari ainihin wato dukiyarsu da ainihin wato 'ya'yansu ta burge ka Allah ya ce inna ma yuridullahu an yi hun biya wa ta zahaƙa an fuso mahun kafiru da dukiyar Allah ya ce da ‘ya'yan so yake siya musu azaba da ita ta hanyar wa'yannan dukiyar ko ya haɗa ka da ɗa ta hanyar da zai maka azaba ta da ka da yawa kowai da Allah ya ba su kuɗi amma da matansu da ‘ya'yansu su ne matsalarsu a rayuwa ta ka Allah ya baka mata mutuniyar kirki arziki ne Allah ya baka ‘ya'ya mutanen kirki arziki ne in ba haka ba wani ɗan za ka ga da ana cewa ɗan kuka mai jama uwa ta jifa ko to yanzu yayan da ake haifa sun fi ƙarfin wannan wasu ba wai za su janyo a jefe ka wani a'a su za su jefe ka da kansu wallahi wallahi haka ake fama to da haka sai ike faɗa da kuma taimako na Allah akan makiya sai alƙazi iri ya ce ila ma rawatuhul kafatu anil kafa zuwa ga abinda wato gabaki ɗaya malamai suka ruwaito shine zuwa ga ainihin wato malamai min maqamatihi na matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama wa muhadaratihi da muhadarorin da yawa khutabihi da kudubobinsa wa adiyatihi da kuma addu'in da wa mukhatabatihi da zancen da yayi da mutane wa uhudihi da alƙawuransa mimma la khilafa annahu nazala min zalika wanda babu saɓani ya sauka daga wannan martabatan wani irin matsayin da la su biha gairuhu, ba a kiyasin wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waninsa wa hadha fiha sabgan sannan annabi ya ciri tutar da ya riga ya tsire wa kowa la yuqdar qadruhu wanda ba a ƙaddara darajar annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani wa qad jumi'at an tara min kalimatihi daga cikin kalmominsa allati lam yusbaq ilaiha wacce ba a gabace shi ba kafin shi wala qadara ahadun ba kuma wani dan adam da yake da iko an yi furaga fi qalibihi wanda ya kamata a shigar a cikin abin da ya shafi wannan ma'aunin alaiha akanta ka qaulihi kaman maganar manzon Allah da yake cewa hamiyal watisu wannan da ma'anar wato tukunya ta yi zafi wa mata wannan kalin magana ne idan yaƙi ya yi tsanani sai a ce hamiyar watsi da ma'anan tukunya ko tanda ta yi mai ta yi zafi akan ce wa mata hatu an fihi shi ne mutum wa mata hatu an fihi an gani shi ne mutum ya mutu ba tare da ainihin wato kowane irin ciwo ba haka kawai shi sa khalid bin walid lokacin da ya zo zai mutu haka ya yi faɗa yake cewa yanzu ni Khalid duk bala'in da ɗan adam ke gani na mutuwa a duniya na gani saboda yakin mu'utar da aka tafi da annabi ya ce idan an kashe Jafar wannan ya ɗau tuta su uku da Jafar da Abdullahi bin Rawaha da kuma wato su uku Jafar Abdullahi bin Rawaha waye na uku a tuna mun mana Eh? wannan Zaidu bin harisa aka kashe zaidu aka kashe abdullahi bin rawaha sana aka kashe jafar sai zamanto ba wanda zai dauki tuta sai khalid bin walid ya dauki tuta daga ranar neman zan Allah isa masa saifin lahil almaslum da aka ya zo ya shiga bala'i ya shiga ma'araka khalid bin walid ina faɗa yana cewa in waye gari cikin tawaga ta almuhajiruna wal ansar wacce za ta kai farmaki ga makiya Allah Ya ce wallahi ya fi jin daɗin wannan daren fiye da ango da i aure da matarsa daren farko ya tare da ita da ya zo zai mutu ba inda za ka auna a jikinsa shibar haka ta kaɗaya. inda babu sara a jiki ko suka a jikinsa to ta shi ne da ya zo zai mutu ya yake cewa oh, ni khalid na shiga kaza gashi don mutu sai amfani da wannan kalmar. irin yadda raƙumi yake mutuwa a kan turkensa da haka yake cewa Allah duk matsoraci ne tsoron mutuwa yake ji kada Allah wadaka in kana da manufa ka saka ta za ka yi a gaba ka sani wallahi nasara ba ta samuwa daga gurin Allah ba tare da riko da asbabu na nasarar ba da Allah zai taimaki wani ɗan adam haka kawai wallahi ba wanda ya kamata Allah ya ma haka kamar annabi Muhammad amma ka duba ha gani irin matsalolin da aka ci karo da su tun daga ran da Allah ya aiko shi sai ka zo ka tasa abu ka ce kana da manufa kana so ka cimma kaza kuma kana kwanci a baiwa da kuma layil dagul mu'min fi hujri min hujri ba a zan mumini arami rami su biyu wannan karin magana ne ko kuwa in kana da hankali ba yadda za ka yi ka tura hannunka a an gan tsarama cizo sannan ka sakewa ka sake tu wadda da ka yi mu'amala da shi so ɗaya kwashe ƙafaka to kanka sake ba shi dama ya sake kwasarwa shi ne da kuma manwu'i da bighairihi wasa'idu mai arziki shine manwu'i da bighairihi ne wanda aka yi masa wa'azi da abin da ya faru da waninsa kana ganin abu ya faru da wani to daga nan in kana da hankali kama sai ka ɗauki izina domin ka san cewa abin da ya faru da shi kai ma yana iya wa yana iya ainihin wato faruwa da kai shine wasaidu sa'idu wu'ida bi ghairihi mai arziki shine wanda waninsa yawa azattu da abin da ya faru da wani shine dalilin da zai sa zaka ga Allah subhanahu wata'ala idan yayi ma wata al'umma azaba sai ya dauko labarin sai ya bamu Allah ya cewa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu awa mutane gargadi da kashe ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu alladhina balamu. wanda suka yi zalunci za su ce rabbana kirna ila ajalin ƙari. Allah kai mana jinkiri zuwa wani lokaci da a wata da'awataka wa rusu. Za mu karba abinda ka turo da shi na sako mu bi manzanninka Allah zai ce musu a takunu aqasamtum min ƙablu malakun min zawar dala ba ku yi rantsuwa kafin wannan lokacin ba kuna ganin kuna da ƙarfin da ba wanda ya sai matsar da ku daga matsayin da kuke sai ya ce wa sakantum fi masakinin ladina an anfusahum ai kun zauna wajen mutanen da suka yi zalunci kafin ku wa bayyana lakum kayfa fa'alna biyu kuma ai mun muku bayanin irin abin da muka yi muku musu wa rabu lakum al amsal shi yasa muke buga muku misali da su in ji Allah a cikin suratul aqab da Allah ya wa zukur aka adin ka ambata musu dan uwa annabi hud إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله lokacin da ya musu gargadi yake ce musu kuma gashi masu gargadi sun wuce kafin su daga cikin ajanda ta farko shine kada su bauta ma kowa sai Allah shi kadai sai ya ce musu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim saboda ina jin tsoron azabar wuni wacce take babba ku duba da kuka ga annabawa da suka san girman Allah har fa babban mai gida annabi Muhammad haka zaka ga yana faɗa yana cewa Allah da yake wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan an zo ana karanta musu ayoyin mu bayyinannu Allah ce qala alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa fatar su haɗu da mu sukan kalli na Allah sai masa ta bi qur'anin gaida hada au baddilhu in kana so mu bi ka da wannan ƙur'anin ko dai a zo da wani ko wannan a masa gyare-gyaren da zai dace da abin da muke so Allah ya ce wa annabi ka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi wala ba zan yi canja wahayin Allah daga guri na ba wai dan ya dace da abin da kuke so in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma din da aka turo a matsayin dan sako wala banda ta cewa sai abinda mai sakon ya ce in bi nake bi saboda inni kafu in a asaitu rabbi ina jin tsoron in na saba ma Allah azaba yawmin azim azabar wuni mai girma to dukkan annabawa fa sun faɗa irin wannan cewa suna jin tsoron in suka saba ma Allah akwai fa wuni babba yana zuwa to shi yasa wani saboda bai san alkiyama ba Abdullahi dan Abbas ya ce wala maganan kiyama duk abin da kake ganin an faɗa maka to kaman sambod ne kawai wala haƙiƙanin abin sai ka ji tukunna ka tashi alƙiyama ka wannan ne fa yasa idan Allah ya tattara manzanni yawma yajma'u jama'ullahu rusula fa ya kulu ma za ujibtu in ya tattara manzanni kam ita bai su yace da na tura ku da saƙo da me aka karba muku wala za su ce qalu la ilma lana ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub saboda Allah kai ne ka san duk wani abu da ya ainihin wato buru to shi ne Allah yake cewa ƙalu sai suka ce masa aji itana a yanda ka zo mana ne litalfitana amma lita'afikana an alihatina fa'atina mata ta'iduna in kunta minas sari kaga ɗan adam da ƙarfin hali sai ce ba zai imani ba ba dai azaba aka ce a kawo ba in an isa a kawo eh qala sai ya ce masa innamal ilmu indallahi abinda kuke cewa kawo ilimin a kawo din yana gurin Allah wa uballigukum ma ursiltu bihi ni da aiki na ne in faɗa muku abinda Allah ya faɗa in isar walakin ni arakum qauman tajhaluna ina ganin ku mutane ne jahilai jahilcin ne da rashin sanin girman Allah kai mutum ya tashi ya yanko bala'i ya ce Allah ya kaza saboda rashin sanin girman Allah din ku duba fa alkiyama Allah madaukakin sarki da yace ce waji a yawma idin bi jahannam idan aka zo da me Allah sai ya ce yawma idin ya insanu masa ranar da ɗan adam duk abin da yana aiki a rayuwar shi ya tuna mai faru kayi shekara hamsin sittin saba'in tamanin malam bala'in da zai sa abin da ya faru a rayuwar ka kaf a ranar sai ka tuna shi sai ka san ba ƙaramar rigima ba ce kuwa eh? shikenan suka ce a kawo ana nan Allah ya ce mara auwa ari da mustaqbila awdiyatihim lokacin da suka ga hadari ya taso ta bangaren gidajensu mai suka ce hada aridun na. wannan hadari ne ruwa za a yi mana shi sa malam mutane rashin sanin girman Allah ne yake sawa da mutane suke ganin ni'ima ne in Allah ya ga dama yanzu sai ya musu azaba da shi a yanzu muna iya rayuwa babu ruwa eh al'umma nawa Allah ya yi ma azaba da ruwa ba ga mutanen fir'auna ba da Allah ya tashi musu azaba ba ruwan ya kai su ba ya kashe su eh Allah madaukakin sarki ya faɗa annabi Musa da abu ikici ikicinyewa ya daga hannu wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana lidillu an sabilik rabbana damis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al yana gama addu'a Allah ya ce qala qad ujibat da'awatukum an karba addu'a ku kima amma wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamu Allah yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'atbahum fir'aun wa junuduhu bagayan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq sai da nitsewa na ruwa icin bai ga mutanen annabi nuhu da suka taba Allah da Allah ya tashi ba da ruwan yi musu azaba ba yace fa fatahana abwaabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur eh ba ga iska ba yanzu dan adam ba zai rayuwa sai da ita al'umma nawa ne Allah subhanahu wata'ala da ya tashi da iskan kuma ya musu azaba yasa in mutane ba su san Allah ba ba su kiyaye ba na rantsi da Allah abin da kake gani ni imani Allah na iya haɗa ka da shi kuma ya maka azaba da shi shi ya fi komai sauƙi a gurin Allah to sanda suka ga hadari ya taso cewa suka yi hada aridun mumjiruna wannan hadari ne ruwa za a yi mana Allah ya ce ina ai masta a masta'ajaltum bi abinda kuka ce na azaba ne in an isa a kawo shine zamu kawo rihun Allah ya ce iska ne fiha azabun alim a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi. kuma iskan da ta zo Allah ya ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha tana lalata kowane irin abu da umarnin ta fa asbahu la yura illa masakinuhu sai aka waye gari ba a ganin komai sai gidajensu Allah ya ce kadhalika najzil qawmal mujrimin da ya gama sai dawo kan mutanen makka a lokacin sai ya ce wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fihi ai wannan mutanen da muka ba ku labari mun ba su abinda ku ba mu ba ku ba bincike fa ya nuna yadda mutane ke ganin duniya ta ci gaba yanzu a baya fa duniya ta yi ci gaban da yafi wanda ake ciki yanzu ba tunda wasu gine-gine da ake zuwa kallonsa a duniya a yanzu wallahi an tabbatar da cewa al'ummar yanzu ba za ta iya wannan gine-ginen ba duk koyar da ta kai ga cigaba shi yasa Allah ya ce wa ja'alna lahum sam'an mun ba su ji ba irin naku ba wa absar mun ba su gani ba irin naku ba wa afida mun ba su zuciyar da take yin tunani wajen kire-kire ba irin naku ba amma fa ma a gana anhum sam'u wala absaruhum wala afidatuhum min shay' da ji da ganin da zuciyar Allah ce bai musu amfanin komai ba idh kanu yajhaduna bi ayatin lahi sannan suka yi musu da ayoyin Allah Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi abinda suka ci a kawo na azaba din izo ita bata akan su da ya gama Allah sai ya ce wa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura ana halaka wanda suke gefen ku na alƙaryoyi wa sarrafna alayati kuma muka jujjuya ayoyin mu inji Allah Allah ce la'allahum yarji'un sai ya ce falaula nasaruhumul ladina zo min dunillahi qurbanan aliha me sa lokacin da bala'in ya taso musu duk wanda ake ganin wanda ba Allah ba zai iya kawo musu ɗauki. me sa ba kawo musu ɗauki ba lokacin me sa ba kawo musu ba Da shi yasa sai laraba suke cewa wasa'idu man wa'ida bi ghairihi mai arziki shine wanda yawa a da da waninsa eh? kai kana lafiya lau sai kaga wani bai da lafiya ya abu kuma an kama shi ana ta dukansa to duk ko inda kaga ana dukan mara lafiya in yayi abu to kaga ko kai mai lafiya kamata ka sadu da kuwa ko fi ha a cikin yan uwanta da rikun naziru akwai abinda mai kallo yake riskin al'ajaba abin mamaki fi mudamminha a cikin abinda ta kunsa wa zahabu bihi alfikiru, wato tunani yana tafiya da shi fi adana hikamiha a cikin mafi kankantan hikimata wa qad ƙala lahu ashabuhu sahabban manzon Allah sun ce masa mara aina alladhi huwa afsahu minka sun ce ba mu taɓa ganin mutum mai fasahar zance a duniya ba kamar ka kuma dama babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce wa ma yamna'uni a ah, Mai ko zai hana ni ba zan zaman tunafi kowa hikima ba wa inna ma unzila alqur'ani bilisani bayan an saukar da alqur'ani da harshe na kuma harshe na shine mai lisanin arabiyyun mubin kuma shine ainihin wato harshe na ainihin wato larabci mabayyane to haka haka Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya saukar da alqur'ani da harshen mai harshen larabci kuma harshe wanda yake mabayyani kamar yadda ya faɗa cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake mabayyani wa qala marratan ukura annabi ya ƙara faɗa yace ana afsahul arabi ni ne nafi kowa fasaha cikin laraba bai da an nemin ƙurashin sai dai ni daga cikin shawa nake an fahimta yi sannan wani sa'atu fi bani ko wani sha'atu fi bani sa'adin na taso cikin bani sa'ad haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi yasa zaka ga a wannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa alamu? na'lamu annahum na inna ma yu'allimuhu bashar amin sa da suke faɗa suna cewa qur'anin da kake karanta wani mutum ne zai koya maka Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun harshen da suke faɗa wancan fa ba balarabi bane ba wa hadha lisanun arabiyyin mubin wannan kuma alƙur'anin harshe ne na larabci mai ainihin wato mabayyani to shi yasa yana daga cikin hikimar da ya sa kaga Allah ya kiyarda a doron ƙasa annabi ya zauna gaban wani mutum ya koyi wani abu dan kada ma a ce wannan mutumin yana da falala akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yi yawwa Allah ya kiyarda ya ki bari wani annabi ya koyi wani abu a wajen wani don kada ma a ce wannan ɗin yana da falala akan wa kan manzan Allah shi yasa lamarin manzan Allah ba wasa bane yawwa fa jumi alahu bidalika sai aka haɗawa annabi da wannan uwatin uwata aridatul badiya wato ƙarfi wanda yake bujuruwa wanda yake na ainihin wato bayyane wa jazalatuha da kuma gwaggwabanta wani saatul alfadil hadira eh da kuma ainihin wato kyawun lafazi wanda yake halartacciwa wa raunaqu kalamiha da kuma daddadan zantanta ila ta'yidil ilahi tare da kuma karfafawa ta Allah bayan abin da yake na ɗabi'a ne haka Allah ya yi shi sannan ga kuma iktisabi sannan ga kuma ta'ayidi daga wajen Allah subhanahu wata'ala alladhi maddadahu alwahy wanda wahayi ke karfafa shi alladhi la yuhitu bi ilmihi basharun bashariyun wanda wani dan adam bai iya kewayewa da sanin wannan wa qala ummu ma'abadin ummu ba'adin take cewa fi wasfi halahu cikin siffanta da take wa annabi take cewa hulul mantiki annabi yana da daddadan furici sannan faslun kuma in zai yi bayanin nashi ikan yi shi daki daki la nazar ba kaɗan ba wala hadarun sannan kuma ba maganar banza iki ba kuma mai yawa ba ka anna mantiqahu in annabi yana furta magana kai ka ce Karazatun nuzimna kai ka ɗauka cewa wato tsakiya ce aka tsara ta an fahimta yi wa kana jahariyar sauti sannan in manzan Allah yana magana sautinsa a bayyane yake hasanan gamace sannan wato muryar annabi in yana magana asalin annagama shine tangimi rera abu buhu. to inda ake buƙatar a rera abu in annabi ya rera zaka ji cewa eh lallai shi yasa wanda suka saurari karatun Qur'ani a bayan annabi sun saurari murya mai daɗi ko kuwa ko yanzu a yanzu a wannan zamanin aka samu su aran momi suna keto Qur'ani ai ka san malam Qur'ani akwai daɗi eh? to ina kuma ga wanda za a ce ya saurari karatun ƙur'ani a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa ka san akwai mutanen da Allah ke musu baiwa ko a yanzu Za ka ga suna iya murya wannan sai murya wannan sai murya wannan to a cikin sahabbai akwai wanda Allah ya masa wannan da annabi ya bar ya rasu ya koma zuwa ga Allah barin madini saboda in dai zai zo yi karatu ya yi irin muryar annaba su ya tuna musu su ji cewa kamar manzon Allah bai mutu ba to saboda gudun kada ya zama yana wa da mutane wani abu kato kale ya tashi daga cikin madina ya batta ya koma wani guri ya zauna ta gani faslin wani fasalin wa amma sharafa nasabihi amma darajar nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa karamu baladihi da kuma girman garin da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yake ku duba fa shimfiɗa ne na cewa Allah zai aiko annabi lokacin da aka zo za a rusa kaba, Allah iba ɗakin kariya da haka yana cikin abin da Allah ya faɗa musu cewa alamtar kai kaifa fa'ala rabbuka bi fil ba ku ga yadda Allah subhanahu ya yayi da masu giwa ba ba ku gani ba sannan Allah ya rantse da wannan garin sun mu bi hadal balad sannan ya ce wacce ne wa zaitun wa turi sini wa hadal balad al amin Allah ya rantsi da wannan garin na makka shi ya man ba'ul wahayi mabubbugan wahayi da masaukarsa Allah sai ya ki ya zaɓi ko'ina a doron ƙasa daga makka sai madina eh, ta shi za ka ga alfadaji yana faɗin cewa wato sabirun wa uhudun akramul ardu turbatan dutsen sabiru yana makka sai dutsen uhudu yana madina sai ce wayannan su ne inda ya fi ko'ina tsarki a gurin Allah a doron ƙasa sai ce muhajiru huwa haza nan uhudu inda annabi hijira wa zalika mab'asu dutsen sabiru kuma can ne inda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma di yadda ka kai ga bala'i di yadda ka kai ga ki haka za ka haƙura ka ƙyale ƙasar saudiya wannan falalar allah ya riga ya yi ta a nan kuma a nan za a bata. ko kuwa kuma sai dai ka daina karanta ƙur'ani amma kana buɗewa sai ka gama kiyatun madaniyatun ko kuwa yawwa wa man sha'ihi da kuma inda annabi ya taso wato fama la ya da ila iqamati dalili ko fi ma la ya da cikin abinda bai ma bukata wajen tsayar da dalili alaihi akansa wala bayanin mushkilin ko wani bayani na wani mushkila wala kafi? Min ko wani abu ne wanda yake babboyayye fa innahu nukhbatu bani hashim shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato zababbe ne daga ainihin wato banu hashim wa sulalatu quraishin sannan tsatso ne na quraishawa wa samimuha sannan yana daga cikin ainihin tsantsar tsaso na quraishawa din wa ashraful arabi sanan yana daga cikin mafi daraja mafi ɗaukakan larabawa wa azzuhum sannan mafi buwaye su na farin wajen jama'a min qibali abihi wa ummihi ta bangaren mamarsa da kuma wa da kuma babansa haka alfazaji yake faɗa shi yasa mu muna nan kun ba za mu canza ba kun ba wani mahaluki dai sai ya samu mu canza daɗinta dai da wuta da aljanna na Allah ne don wallahi tallahi da ba na Allah ba ne ai malam da yanzu wani tuntuni ma a nan duniya ya ɗi buɗe kawai ya zuba wanda ya ga dama ya saka wanda ya mai a baka ga Allah ya ce kullau antum khaza'in menene da antum tamlikuna khaza'ina rahmatar rabbi idan la amsaktum khashiyatal infaqi da dan adam ne i mallaki wayannan taskokin na Allah ba a yadda ɗabi'arsa take Allah ya ce la'amsaktu da ya riƙe ta talɗin infaqi saboda yana ganin in ya ce fa hayin da talauci zai Allah ya ce wa kana insani qatura dan adam da kake ganin sa mugun bakin marowaci ne kai daga jin kalman qatura ka san cewa daga jin kalman qatura to kasan wata irin ruwa ce wacce take bakar ruwa mara ainihin wato misaltuwa to da haka wannan shine cikin abin da za ka iya komawa ka kalla akwai tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake tsara wa ɗan adam kai ka san dama tun daga fil azal akwai abin da Allah ke nufi da shi ku duba ku gani mahaifin manzan Allah ko da ya bar duniya fa bai fa kai shekara 20 a duniya ba bayan annabi ya bar mahaifin ya bar duniya mamar annabi har ta bar duniya shekarar ta 20 da yan kai yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauki mahaifin ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiyarsa me hikiman wannan hikimar shine hatta tsarin haihuwa ma Allah bai yadda ba ya haɗa annabi da wani a duniya a ce uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi yasa duk duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani mutum da za ka ce wai ƙanin annabi ne ko wani annabi uwa ɗaya uba ɗaya babu shi yadda kaga Allah ya zaɓan makansa ya zama hula, la sharika huhu, to haka wajen haihuwa ya wa annabi ya zama wahadahu la sharika lahu fi wuladati ba wani wanda yake a doron ƙasa da zai ce maka wai shi kanin annabi ne ko wani annabi wasu ɗaya ubansa da ba wannan ɗan adam ɗin a duniya babu shi to kai tun daga wannan tsarin baka fahimci cewa akwai wata kariya ta musamman ba da Allah ya tsara cewa zai ba manzan Allah wajen zuwa duniya eh baka fahimci wannan baka gane wannan ba eh ai daga nan ya kamata ka gane sannan daga sunan mahaifin Abdullahi daga sunan mahaifiyar da ka gane tun a wannan tsarin akwai nagarta tattare da su saboda haka ba yadda za a yi Allah ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu walladhi khabusa la yakhruju illa nakida da haka wannan shine ta ɓangaren mamarsa da ɓangaren ainihin wato babansa shi yasa Allah ka ji kan zai yake faɗa a ishiriniya yake faɗa cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yuhdillu da rabbi munjadin sai ce fala qadra illa duna qadri muhammadin tada'alatil aqdaru an qadri sayyidi shafa'u kullu ƙalbin wato min dana kulli illatin yace laqad majjadat ya ce mala'iku sun girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a barra mumajjadin matuƙar girmamawa ala kulle ma yuhzilladar rabbi munjadin akan duk abin da ake neman gudunmawa da shi da taimako a wajen Allah don a girmama ɗan adam da shi sai da suka yi haka sai ya ce kai fala ƙadara babu wata daraja fa illa duna ƙadari muhammadin in dai ka cire darajar Allah wallahi duk wata daraja da ka sani tana ƙarƙashin ƙashin darajar manzon Allah ne shi yasa ta da'alatil aqdaru ita kanta daraja tana kaskantar da kanta an kadari sayyidi akan darajar wannan shugaban namu shi yasa yace shafa kulle kalbin. annabi ya warkar da kowace irin zuciya min dana kullu illatin daga kowace irin wato cuta wacce take damun zuciya da aka i ƙara faɗa yake cewa shafa kulle ƙalbin liddama iri mu'dilin bi muhkami ayatul kitabin mufassali fa Manzili hula shakka arfa'u manzilin tada'alatil aqdaru an qadri sayyidi shafa ku an qadri mursali sai ce shafa kulle ƙalbin min na kulle illatin yace shafa annabi ya warkar da kulle da'in kowace irin cuta muqdili mai wahalar warkarwa liddama iri ga zukatan mutane bi muhkami ayatul kitabin mufassali da ayoyin Allah waɗanda aka yi bayanin su daki-daki waɗanda aka kyautata su sai ya ce fa manzilhu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la shakka arfa'u manzili ko ko kwanto babu shine matsayin da yafi kowane matsayi daukaka sai ya ce tada'alatil aqdaru ita kanta daraja tana kaskantar da kanta an qadari mursali akan darajar wannan wanda aka aiko da ya gama sai ya ce kai huwal khayrul da'i ila khairi millatin kai shi annabi fa shine zababbe wanda yake kira zuwa ga addinin da yafi kowane addini a duniya shine addinin musulunci sai yace ce karimun jalilu min karim min kiramin wajillatin yace manzon Allah karimun ne mai karamci sannan jalilun annabi mai girma ne sai yace ai ba abun mamaki bane annabi dan ya zama karimun jalilun saboda ai ya fito ne min kiramin wa daga iyaye masu karamci kuma masu girma sai ya ce hawal fakhara min wajhaini hubbin wa kullatin annabi ya tattaro darajoji guda biyu ta fuskoki guda biyu hubbin annabi habibullahi ne sannan wa kullatin sannan annabi khalilullahi ne sai ya ce tahallat bihil ayyamu ahsanu hilyatin kwanakin duniya sun yi kwalliya da annabi mafi kyawun kwalliya wahallat bihil afhamu ahsanu hilyati sai yace kai laqad fa zaman kana rasulu imamahu wallahi duk wanda ya dauki annabi ya sashi shine jagoransa to ya rabauta kuwa to kun ganin sai yace wa azzuhum nafaran min qibali abihi wa ummihi wa min ahli makkata daga cikin mutanen makka min akrami biladillahi alallahi daga cikin mafi garuruwan Allah a wajen Allah wa ala ibadihi hakanan bayinsa sai ya ce haddasa ƙadil ƙuda husain bin muhammad as-sadafiyu ƙala haddasa na alƙadi abulwari suleiman bin kalam ƙala haddasa na abu zar abdu bin ahamad haddasa na abu muhammad as-sarki wa abu isa wa abu haisam ƙala haddasa na muhammad bin yusuf ƙala haddasa na muhammad bin isma'il ƙala haddasa na ƙutebatu bin sa'idin ƙala haddasa na yaƙubu bin abdurrahman an am an sa'id al-maqburi an abi huraira ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce buistu an aiko ni min khairu quruni bani adama daga mafi alherin karnin ƴaƴan annabi duk wani zamani da kasan Allah ya taɓa yi tun daga ran da ya halicci annabi Adamu ya sauko da shi duniya Allah bai taɓa generation karni mafi alheri ba irin karnin da annabi ya rayu a ciki shi yasa kaji ya ce khairul quruni karni. summa alladhina yalunahu summa da aka yi zaman to hanyar da ake gane addinin kwarai wanda Allah ya aiko annabi da shi shine wa'ancin ƙarnin guda uku da aka yi zaman to malam kun dinan abinda bai zama addini ba a wa'ancin zamanan guda uku wallahi har duniya ta tashi ba zai zama addini ba ka gani to shine sai yake cewa ƙarnan fa qarnan qarni sai ƙarni hatta kuntu milal qarni alladhi kuntu fihi minhu har sai da na kasance karnin da na kasance a cikinsa wa an ibn abbasin qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce inna allaha khalaqa al eh? wa an abbasin qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallama inna allaha khalaqa al Allah ya halicci halittu faja'alani min khairihim sai ya sanya ni daga cikin mafi alherin su min khairi qarnihim daga cikin mafi alherin karninsu sun matakayyar takhayyara sannan sai ya zabi kabilu faja'alani min khairi qabilatin sai sanya ni daga mafi alherin ƙabila. Sun matakayyar albuyuta sannan sai ya zaɓi gidaje faja'alani min khairi buyutihim sai ya sanya ni ne mafi alherin gidajensu fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan sallallahu alaihi wasallama ni ne mafi alherinsu wajen rai sannan ni ne mafi alherinsu wajen gida wannan yasa gidan annabi kaga Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba an ar-rijsa ahlal baiti wa ta tatahira to wannan ne. da haka wa an wasila bin al yake cewa inna Allah astafa min walad Isma'il min walad Ibrahim Isma'il Allah ya zaɓa daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim Isma'il mun san cewa annabi ibrahim shi ne baban annabi isma'il kamar da ne baban annabi isa da haka lokacin da ya haihu da girmansa shi yasa ya zo yana ma Allah godiya yana cewa alhamdulillahi alladhi wa habali godiya ta tabbata ga Allah wanda ya man baiwa ya wahaba eh alhamdulillahi alladhi wa habali alal kibari isma'ila wa ishaqa ya bani Isma'il sannan ya bani Ishaq Isma'il shine babba da haka da ya danga zaɓar annabawa mafi yawanci cikin bani Isra'ila da suka yi ta zuwa ta zuri'ar annabi Ishaq suka fi zuwa da Allah ya tashi daga ƙarshe yana so ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zaɓa daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail, yana cikin dalilin da ya sa Yahudu suka ce ba za su ba manzan Allah ba. su sharaɗinsu in Allah zai aiko annabin ƙarshe to ya zama daga cikin sharaɗin shi ne ya zaɓi annabin ya to cikin ‘ya'yan annabi isa ba annabi ismail ba shi yasa Allah ya ce musu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fi kowa sanin ina zai ɗauki manzancin shi ya yi mai ya saka to wannan kaga gaba ce mai tsawo sannan wasdafa min walid ismail ya zaɓa daga 'ya'yan Ismail bani kinanata 'ya'yan kinana wasdafa min bani kinanata quraishan daga bani kinana aka zaɓi Wasu dafa min quraishin bani hashin. daga ƙureshawa aka zaɓi bani Wasu dafa ni min bani hashin. ni kuma Allah ya zaɓe ni daga bani hashin. qala tirmidhi wa hadha hadithun sahih wa fi hadisi an ibn umar rawahu at annahu qala yake cewa inna allaha tara khalqahu Allah ya zaɓi halittarsa faktara minhum bani adama sai ya zaɓi ‘ya'yan adam don Allah ya ce wani ƙadikar ramna bani adama sun maktara ni sun maktara sun bani ko sun maktara bani adam sannan ya zaɓi ‘ya'yan annaba adamu faktara minhum al'arab sai ya zaɓi larabawa saboda ka yaren larabci bincike ya nuna gaskiya babu yare mafi yalwa a duniya kamar shi an fahimta yi duk wani yare da ka sani bilastis na yana da kusuri wajen fasaha da kalmomi wala babu yaren da ya kai larabci a duniya amma yanzu an an tallata ma mutane wasu yaruka a duniya sun dawo hatta su kansu larabawan yaƙi ya ci su akan wannan hmm? ka gani sun lalata larabci. ka nan gurin ka dage kai ta karatu kana jiran Allah ya kai ka makka ko madina ku larabci da balarabe sai ka diya maka darijiya sun hmm? hmm? maktara al'araba sannan sai idaɓi larabawa faktara minhun ƙureshin sai idaɓi ƙureshawa sun maktara ƙureshin sai idaɓi ƙuresha faktara minhun bani hashim sun maktara bani hashim sannan sai idaɓi bani hashim faktara ni minhun sai ya zaɓe ni daga cikinsu falam azal ban gushe ba khiyaran zaɓi ne ne min khiyarin daga zaɓaɓɓu alaman ahabbal araba wanda ga yana son larabawa musamman waɗanda suke da riko da addini fa bi hubbi ahabbahu dan dole yi ta kaidi wanda yake son laraba wanda suke riƙe da addini to saboda san annabi yasa yake son wa man abgadal araba wanda yake kin laraba wanda suke rike da addini tunda yanzu a laraba har a kiristoci akwai ku ka gani kuma dama tun san da ƙur'anin ke sauka akwai su nasaran najira wanda saboda su Allah ya saukar da Ali Imran ta tun daga aya ta 1 wajen aya ta 80 ai kiristoci ne larabawa suka zo suka yi jayayya da annabi akan su Allah ya saukar da waɗannan ainihin wato ayoyin an fahimta ai yawa akwai su larabawa suna nan ka kaga mutum yana larabci har da hanci kuma kahiri ne wadda kakka ana magana ka cewa ya kaga wani balarami ya yi kaza a'a ba wani balarami da aka turo shi ya zama ma'auni shi annabi shi ne ma'aunin addini don na gama ɗazu wata namu wani malami tambaya wai wai ta ga larabawa matansu wai suna sa a baya to ya za a yi su ma za su sa kwace to larabawa shi ne ma'aunin addini ko allah da annabi ne ma'aunin addini ka gani <coughs> wani bin abbasin annan ya kanat ta annan nabi sallallahu alaihi wasallama kanat ruhuhu nuran bayna yadayi Allah ta'ala ransa ta kasance haske ne gaban Allah qabla an ya khaluqa Adam gabanin ya halicci annabi Adam bi alfai amin da shekara dubu biyu yusabbihu dhalika an-nur wannan hasken yana tasbihi wa tusabbihu al-mala'ikatu mala'iku suna tasbihi bi tasbihi da tasbihinsa falamma khalaqa Adama lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adamu alqa zalika an-nur Allah ijifi wannan hasken fi sulbihi a cikin dadan annabi Adamu fa qala rasulullah sallallahu alaihi sallama sai manzon Allah ce fa ahabatani Allah sai Allah ya saukar da ni ilal ardi zuwa ga ƙasa fi sulbi Adam a cikin dadan annabi Adam waja'alani fi sulbi Nuh isan yan cikin dadan annabi Nuhu. wa qadafa bi ijefa ni fi sulb ibrahim a cikin dan annabi ibrahim thumma lam yazil ta'ala yunqiluni min al aslab al karima sannan allah bai gushe ba yana wato intikali na ciranto ne daga wato a aslab tsatso mai tsarki wal arham da mahaifa a ɗahira mai tsarki hatta akhrajani min abawayya har ya fitar da ni daga iyayena lam yaltaqiya basu taba taɓa haɗuwa ba ala sifahin kaddun akan aiki irin na jahiliya ko da zina irin yadda ta mamaye jahiliya da mamar annabi da baban annabi su taba haɗuwa akan wannan ba kuma wannan hadisi ya inganta akan wannan an fahimta yi to wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga wannan to ragowan abu bayan mun faɗa mun ce bai zama lazim ba dan society na larabawa ya lalace a lokacin kowa yana bautar gunki ana bautar gunki kuma ya zama kowa yana bautar gunki dan akwai sahabban da har annabi ya fara kira Allah ya aiko shi a matsayin manzo bai ba sa bautar gunki bai zama lazim ba dan society na larabawa ya lalace ana shan giya a ce kuma kowa yana shan wa yana shan giya dan akwai wanda har musulunci ya zo ba sa shan giya bai kuma zama lazim ba Don society na laraba mafi yawanci ba sa karatu da rubutu a ce akwai wanda ba sa yi akwai wanda kaɗan ne suna yi bai kuma ƙaryata huwa allazi ba'asa fil ummiyina cewa mu al'umma ne la ƙara'u wa la ba ma karatu ba ma rubutu ba shi ya nuna cewa dukkan al'umma haka take ba akwai masu karatun akwai me akwai masu rubutun saboda haka wanda ya ce zai yi kuɗin goro a shi man annabi ba a cikinsu ya taso ba shi me yasa bai bauta gunkin ba ko annabi ya taɓa bauta ma gunki a kenan yadda Allah ya tsare shi bai ba kana ganin Allah ba zai tsare iyayen shi ba in kuma akwai wanda ya isa ya taɓa kawo mana inda baban annabi ya bauta ma gunki ko mamar sai ka faɗi nau'in irin bautar da suka yi da inda suka yi ta ko kuwa in akwai wanda ya isa ya kawo mana ya ce ga inda baban annabi ya bauta ma gunki ga sunan gunkin da ya bauta mai sai ka kawo mana gunkin sai ka ce ga inda ya bauta mai ga kaifiyar bauta ai dole dai a samu ku ko kuwa ai tarihi ai kuma tarihin ya zama ingantacci yana da sani. eh yanzu ba magana inganci muke ba tukunna amma akwai gabobin da akwai wasu hadisan da suna inganta shi yanzu kaman wannan cewa wa wal arhamit tahira ai ba mai musun cewa mahaifiyar annabi mahaifar mahaifa ce mai tsarki ko akwai mai musun wannan babu hatta akhrajani min abawai har ya fito da ni zuwa gawa lamyar taƙiya ala sifahin ba basu taɓa haɗuwa ba akan abin da yake yana da alaƙa da zina ta na wacce jahiliya suke fama da ita wannan kuma ya inganta haka abin yake wa shahadu bi sihati hadha al-khabar shi'r abbas al-mashhur fi madahin an-nabi sallallahu alaihi wasallama da haka alƙadir ya ce yana wato zama shaida kafa hujja ingancin wannan kabarin waƙar da shi abbas baban annabi ya yi wanda take shahararriya ce wajen yaban wa wajen yaban annabi saboda haka yanzu wannan ƙalubale ne duk duniya ina faɗa babu istisna'i babu wanda ya isa ya kawo inda baban annabi da mama annabi suka bauta ma wani Allah wala babu in kuma akwai gurin to a kawo in ko ba a samu ba to asali shine ba a yi in kuma ka ce saboda societin ya lalace kowa yana bautan gunki sai mu ce ƙarya ne ai akwai sahabban da har musulunci ya zo ba sa bautan gunki ko kuwa kuma daga ciki akwai annabin da Allah ya aiko din ai cikin su yake rayuwa kuma a lokacin da ya taso ai yana gaman gumaka sama da 300 da wani abu a ɗakin ba, amma annabi ya taba bauta musu balama ai dalilin da yasa idi ya shiga kalwa kenan har mala'ika ya same shi a kogon a kogon hira ce wanda aka yi ya ta'abbadu ai shine tunani yake ba wata ibada da take da wata kaifiya ba ko ruku'u ko sujjada ko kaza ko kaza kaza yana tunani akan makoman al'umma wannan shine kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace ka san wannan magana ba za ta yi musu dadi ba yawa amma an ba ta yi maka dadi ba cewa nai babu in kuma akwai to sai ka kawo ba wanda ya isa ya ce maka ga inda baban annabi ya bauta ma wani Allah ba wanda ya isa ya kawo maka ya ce ga inda mamar annabi ta bauta ma wani Allah in kuma akwai gurin a karatu to sai ka kawo mana gunkin da suka bauta ma da sunan gunkin da yadda suka bauta mai muna nan muna jiran wannan ƙalubalen Allah ya sa mu dace wa bihadal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa